shayar da yaro nono idan uwa ta koma aiki yawanci iyaye mata sukan so su je aiki kuma sukan so su ci gaba da shayar da 'ya'yansu a wasu wuraren za ki iya shayar da ɗanki a lokaci-lokaci a wurin aiki amma a wasu wuraren zai kasance baki a kusa da ɗanki tsawon lokaci saboda haka akwai bukatar ki tatsi ruwan nononki wanda za a bashi lokacin da baki nan wannan bidiyo zai nuna miki yadda za ki ci gaba da shayar da ɗanki idan kin koma wurin aiki har da yadda za ki tatsi nono ki ajiye sannan ki koyawa mai reno yadda za ta shayar da shi in kina gurin aiki kafin ki koma aiki ki yi tunanin yadda za ki ci gaba da shayar da ɗanki ki sanar da mutanen gida da na wurin aiki za su iya taimaka miki ta yadda za ki ci nasarar shayar da ɗanki ga wasu hanyoyi da mata ka iya shayar da 'ya'yansu idan sun koma wurin aiki mata da yawa na tafiya da 'ya'yansu wurin aiki kuma su shayar da su tsawon rana idan wurin aiki na kusa da gida uwa za ta iya zuwa ta shayar da ɗanta tsawon rana ko ta tsara yadda mai reno za ta rika kai ɗan domin shayar da shi idan wurin aiki na da nisa kila akwai gurin renon yara kusa da gurin aikin za ta iya zuwa ta shayar da shi a lokacin aiki idan aiki ba zai ba wa uwar dama ta shayar da ɗanta nono ba ta koyi yadda za a tatsi ruwan nononta da mai renonta za ta shayar da yaran ga yadda za ki tatsi ruwan nononki da farko wanke hannunki da sabulu sannan da mazubi mai tsafta sannan ki saki jikinki ki shashafa nononki ki rika tuna ɗanki sansana kayansa zai iya taimaka miki wajen zuwan nonon yanzu ki ɗora yatsinki a kan nononki tsawon zira'in yatsu biyu daga kan nononki ɗora babban yatsanki a ɓangaren nononki sannan manuniyarki tana ɗaya ɓangaren daidai da babban yatsa sannan ki matsa baya zuwa kirjinki ki matso da babban yatsanki da sauran yatsun a lokaci guda ki saki matsa baya a lokaci guda kuma ki saki matsa baya a lokaci guda kuma ki saki da zarar ruwan nonon ya fara zuwa kaɗan-kaɗan motsa yatsinki zuwa wasu ɓangaren nonanki sai ki canza ɗaya nonon sai ki ci gaba da haka har sai zuwan nonon ya ragu. ki ba wa kanki lokaci isasshe misalin awa ɗaya ki tatsi nono kafin ki tafi wurin aiki ki yi ƙoƙari ki tatsi isasshen ruwan nonon da zai biya buƙatar ɗanki in ba kyanan. Rabin ruwan kofi guda na ruwan nono zai biya bukatun ɗanki tsawannin awa uku. Bayan kin tatsi nonon, to ki shayar da ɗanki. Wannan zai taimaka matuka wajen samun isasshen ruwan nono. Sai a rubuta rana da lokaci da aka tatsi nonon. sa'annan a ajiye a wuri mai kyau da tsafta ki tattauna tsare-tsaren shayarwa da shugabarki ta wajen aiki kina buƙatar ɗan lokaci daga wurin aiki ki ɓaɓɓen guri domin ki tatsi ruwan nono da kuma inda za ki ajiye shi ki yi ƙoƙarin tatsar ruwan nononki sau biyu zuwa uku a rana ko da kuwa za ki zubar da wani wannan zai hana nononki yoyo kuma zai sa nononki ya cika abu na gaba ki yi tunanin inda za ki ajiye ruwan nonon a gida da kuma wurin aiki ki ajiye ruwan nonon a wuri mai sanyi kuma mai tsafta ruwan nono ba zai ɓaci ba har tsawon awa shida a ɗaki matsawar ɗakin babu zafi sosai ajiye makayin ruwan nono a cikin ruwa mai sanyi zai sa ruwan nonon ya yi sanyi tsawon lokaci in har ana canza ruwan bayan awanni a firji ruwan nono zai iya ɗaukar kwana uku ba tare da ya ɓaci ba matukar firinjin akwai sanyi za a iya amfani da kankara wajen sanyaya makayin nono za ki iya sanya ruwan nononki a wurin aiki daga gurin aiki zuwa gida ko a gida a firiji da gudajin kankara mai rainanki za ta iya shayar da ɗanki washe gari idan babu firinji ko gudajin kankara to a ajiye a wuri mai sanyi kuma a bawa ɗanki a cikin awanni shida zuwa takwas bayan kin tatsa. Ki tabbatar mai renanki ta sha da ɗanki ruwan nono da aka fara tatsa. Ta ɗan ɗumama ruwan nonon ta hanyar sa makayin ruwan nonon a ruwa mai ɗumi. Kada a dafa ko a ɗora ruwan nonon a kan wuta. Idan za a shayar da yaro kofi, a wanke kofin a tsaftataccen ruwa sannan sai ki koyawa mai renaki yadda za ta share da ɗanki ki nuna mata yadda za ta riƙe ɗan ta hanyar taro bayan shi da kansa yayin bashi ruwan nonon naki a kofi ki nuna mata yadda za ta ɗora kofin a kan fatar bakinsa na ƙasa zuwa yadda za ta bashi nonon sa yaro a cikin zani zai taimaka wajen hana shi mutsul-mutsul Sharuwa kofi na da kalubale amma mireno reno za ta koya cikin kankanin lokaci misali a cikin 'yan kwanaki ɗanki zai koyi yadda zai sha nono a kofi ruwan nono ba zai zuba daga kofin ba kuma zai shanye cikin 'yan mintuna yana da kyau a shayar da yaro da kofi saboda zai tsotsi ruwan nonon da yawa bayan kin dawo gida idan ana ba ruwan nono a bulumboti zai daina sha'awar sha daga nonanki zai sa nonanki ya daina zuwa zai cutar da ɗanki ki tabbata mai reno ta wanke makayin zuba nonon da sabulu da ruwan zafi sannan a tabbatar sun bushe a tuna mata sun gano hanyoyi da yawa da za su iya shayar da 'ya'yansu a wurin aiki domin tabbatarwa da ba su farkon rayuwa mai inganci za ki iya zuwa aiki da ɗanki ko ki dawo gida lokacin aiki ko mai reno ta kai miki shi wurin aiki ko ki ajiye shi a wajen renon yara za ki iya tatsar ruwan nononki ki ajiye a wuri mai tsafta mai reno ta shayar da shi da kofi